Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanin labarai. Ya zuwa yanzu babu tabbaci a kan cin mai yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi tsakanin Isra'ila da Hamas. jami'an ukraine sun ce rasha ta kai harin rokoki a tsakiyar birnin nipro wanda ya raunata akalla mutane bakwai koriya ta kudu ta dakatar da wata yarjejeniyar sassauta tashin tashina tsakaninta da koriya ta arewa lamarin da ya baiwa sul damar ci gaba da ayyukan soji tsakanin kan iyakar da ke tsakaninta da koriya kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin kwadago a najeriya sun dakatar da yajin aikinsu na tsawon mako guda amma kafa kwamiti ko kuma ce miki kwamitin nan da suke magana albashi wanda aka yi buruza su sun dawo yanzu an ba mu sati daya a nan da sati daya za a faɗi albashin da ya dace da 'yan najeriya bayan haka za ku ji cewa bankin duniya ya amince da bada bashin dala miliyan 250 na kungiyar gaban kasa da kasa ida ga kasar ghana domin tallafawa harkokin hada-hadar kuɗi a kasar kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki na muhammad hafiz baballe wanda a yau shirin zai duba hanyar da za a bi a magance rikicin tsakanin manoma da makiyaya a najeriya muna kuma ɗauke da sakonnin ku masu sauraro da kuka aiko mana ta hanyar imel. amma yanzu a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Ya zuwa yanzu babu tabbaci akan cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi ƙarin tallafin jin kai da sako wasu daga mutanen da hamas take garkuwa da su a gaza yayin da hamas ta kama baki ta yi shuru a kan tayin da aka yi mata jami'an isra'ila kuma suna ta baban wasu sharuɗan sannan amurka tana yunkurin ganin cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da yarjejeniyar da kuma ganin an aiwatar da ita wani daftarin yarjejeniyar da muryar amurka ta samu ya buƙaci hamas ta amince baki ɗaya sannan ta yi aiki da yarjejeniyar tsagai ta buɗe wutar ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da sharaɗi ba abin da daftarin yarjejeniyar ya kunsa ya bukaci cewa gaggauta aiki da yarjejeniyar zai taimaka a kai ga tsagaita buɗe wuta janyewar dakarun isra'ila daga yankin da mutane daga yankin da mutane suke zaune a gaza sako waɗanda ake garkuwa da su ƙarin tallafin jin kai farfaɗo da muhimman bukatu na yau da kullun da komawar 'yan falastinu fararen hula zuwa arewacin gaza mai magana da yawun ma'aikatar wajen amurka matthew miller ya faɗa wa manema labarai ranar litinin cewa an yi wa hamas ta yin yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta tun ranar alhamis amma ya zuwa yanzu bata ce ufan ba ya ce mahimman sharaɗin da yarjejeniyar ta kunsa suna kama da sharaɗin da hamas ɗin ta gabatar makonnin da suka gabata jami'an ukraine sun faɗa yau talata cewa rasha ta kai harin rokoki a tsakiyar birnin nipro wanda ya raunata akalla mutane bakwai sojojin saman ukraine sun ce sun kakkaɓo rokoki samfurin iskander ke mai cin dogon zango guda biyu a yankin gwamnan yankin sarhi laisak ya wallafa a manhajar telegram cewa baraguzan rokokin sun lalata gidaje da wani asibiti sojojin ukraine sun kuma ruwaito kakkaɓo wasu jirage mara matuka biyu a yankin chernihiv babu rahoton samun raunuka ko lalata wani abu a nan ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa yau talata cewa ta kakabo jirage mara matuƙa mallakin ukraine a yankin belgrade koriya ta kudu ta dakatar da wata yarjejeniyar sassauta tashin hankali tsakaninta da koriya ta arewa kamar yadda jami'an tsaro suka shaida yau talata lamarin da ya bai wa seoul damar ci gaba da ayyukan soja a tsakanin kan iyakar da ke tsakaninta da koriya shugaban kasar koriya ta kudu yun sung yul ya yi na'am da matakin wanda ya kasance wani bangare na martanin seoul bayan da pyongyang ya aike da jerin balan-balan da ke balan-balan cike da juji da bahaya a yankin koriya ta kudu wannan matakin ya bai wa koriya ta kudu damar sake fara rawar daji wanda ya hada da horon harbi da harsashen gaske akan iyakarta da kuma tsibirin gabar teku ya kuma ba da dama a ci wato ya kuma ba da dama a ci gaba da yada farfaganda da kuttun magana a koriya ta arewa an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar Ƙungiyoyin kwadago a Najeriya sun sanar da ɗage yajin aiki na wucin gadi lamarin da ya sanya dakatar da fafutukar neman ƙarin mafi ƙarancin albashi na tsawon kwanaki biyar. Ƙungiyoyin sun ce za su kwantar da hankalinsu ne zuwa mako guda, amma ba dakatar da yajin aikin gaba ɗaya ba don baiwa gwamnatin tarayya lokaci su ga gaskiyarta. Ga dai ya Basha da ƙarin bayani a wannan rahoton. bayan zaman da ta yi da mambobinta haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta nlc da tuc sun bayyana janye yajin aikin da suka shiga a ranar litini yajin aikin da ya janyo rufe wuraren ayyuka ofisoshi masana'antu makarantu bankuna da dai sauransu sai gashi a yau talata kungiyar ta kwadago ta janye yajin aikin ta kuma hakan ne sa na tuntubi comrade nasir kabir wanda shine sakataren tsare-tsare na kungiyar ta kwadago a najeriya kuma na fara ne da tambayarsa ko akwai wata matsaya da suka cimma da gwamnatin tarayya kafin janye yajin aikin wannan sai in ce kusan babban nasara ne ba ga kungiyar kwadago kawai ba duk ma'aikatan najeriya ne da kuma ah, talakawa ah, tun da muka shiga wannan aiki um, yajin aiki mun shiga ne da dalilai biyu ah, to ina mai tabbatar miki a jiya tun mai kallon talabijin ya ga inda muka tattauna da gwamnatin tarayya a inda dama sun yi burus da wani abu da ake yi amma da aka fara wannan yajin aiki don mahimmancin wannan yajin aiki suka yi amai suka lashe yanzu batun maganin karantan abin na mafi kankancin albashi na dubu sittin a yanzu sun janye wannan magana nasu za a yi ƙari a kuma yanzu an ma kwamiti ko kuma ce miki kwamitin nan da suke magana albashi wanda aka yi da su sun dawo yanzu an ba mu sati ɗaya a nan da sati ɗaya za a faɗi albashin da ya dace da 'yan najeriya. To kamar, kamar yadda ka faɗa a kun bayyana cewa kun janye yajin aikin ne na tsawon mako guda. To wannan yana nuna cewa za ku iya komawa yajin aikin ne bayan wannan wa'adin? A tabbas, ai mu yanzu an sha mun warke ai. An daina maganar ai yarjejeniya a mu amince gwamnati ta sa hannu mu sa hannu daga baya su zo su ki aiwatar da wannan yarjejeniya. Saboda haka yanzu kungiyar kwadago a ƙarƙashin jagorancin shi Comrade Joe Ajero a wanda dukkan mu yan kwadago mun san shi kuma yawanci wayanda ma ba yan kwadago ba sun ga irin ayyukan da yake mutum ne wanda yake da jajircewa akan abin da ya shafi al'amuran talakawa ko kuma ma'aikata a Najeriya. da haka wa'adi muka ba su tunda sun ce nan da sati ɗaya za su fitar da kuɗin da idace mun zuba ido muna gani kuma za mu gani matukar inda su aiwatar da wannan abu yana mai tabbatar miki babu gudu babu ja da baya wannan aji aiki da ba mun dakatar bane a'a mun dan janye ne na wannan mako shida din saboda haka idan ba su aiwatar da wannan abu ba a cikin wannan dan wannan kwanaki da muka bayar din a to yana mai tabbatar miki za mu koma to kuna ganin za ku cimma ku a wajen gwamnatin tarayya a to gashi dai a yan najeriya suna gani ai da cewa suka yi kwata-kwata ba za su saurari kowa ba mafi ganganta albashi a dubu sittin ne daga nan babu karin kokobo ba kuma inda za su ba za su biya komai ba suka kawo su dalilai kasa ba kuɗi da shauransu mu kuma muka turje muka nuna musu a ah, don kunce babu kuɗi kuɗaɗen da ake tara mun da ana ƙasa ake ta kwashe ina ake samu su kuma ku a matsayin ku na yan siyasa kuɗaɗen da kuke biya kuke biya wa kanku da bukatun ku na ku da kuke fita turai da shauransu duk da ake samu wayannan saboda haka a mun gaya musu ba mu yarda da wannan magana nasu ba ko muna kan bakan mu. Yanzu dai hankalin 'yan kasar ya karkata ne wajen ganin matsayar da za a cimma nan da mako guda. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. A da Rukayya Basha da wannan rahoto. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da facebook da dandalin x da kuma instagram yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya ran farko a tarihin mexico an zaɓi mace shugaban ƙasa ta farko kuma bayahudiya masana sun ce claudia sheinbaum za ta fuskanci manyan kalubale a sa'ad da za a rantsar da ita a matsayin jami'ar mexico mafi girma abinda wata babbar kawar amurka ta faɗa wa muryar amurka kenan a zaben da aka samu gagarumar nasara an zaɓi claudia sheinbaum mai shekaru 61 a matsayin mace ta farko a matsayin shugaban ƙasa kuma bayahudiya domin jan ragamar kasar mexico kasar da ke da kiristoci 'yan ɗarikar katolika mafi rinjaye inda maza suka mamaye fagen siyasa a tarihin kasar na sama da shekaru 200 yakin neman zaben shenbon kwararriya a fannin kimiyyar muhalli kuma wacce ta taɓa rike mukamin magajiyar birnin mexico ya mai da hankali ne akan alkawarin ci gaba da manufofin shugaban ƙasa mai ci andres manuel lopez obrador zababbiyar shugabar mai ra'ayin kare haƙoƙin ma'aikata ta jinjina wa matan mexico bayan da aka bayyana sakamakon zaɓe na zagayen farko wanda ya nuna ta samu kaso 58 na jimlar ƙuri'un da aka kada. No sola. Llegamos todas. I did not arrive here alone. Ta ce, ba ni kaɗai na yi nasarar nan ba, mun yi nasara da zaratan matan da suka ba mu ikon ƙasarmu da magabatanmu da iyayenmu mata, 'ya'yanmu mata da jikokinmu mata. kafafen yada labaran amurka sun ruwaito cewa shugaba joe biden zai kaddamar da wata doka yau talata wacce za ta rage yawan mutanen da za su samu damar shigowa neman mafaka daga kan iyakar amurka da mexico a bisa bayanan jami'an gwamnatin dokar za ta ba da damar rufe kan iyakar da zarar da zarar aka samu alkalman mutane biyu da a duk mako a dukkanin mashigan amurka da mexico dokar za ta fara aiki ba tare da bata lokaci ba da zarar biden ya rattaba hannu a kai kasancewar alkaliman sun dara wanda aka amince tun farko shugaban zai kaddamar da wannan dokar ne karkashin wani sashen dokar bakin haure da wanda aka samar tun shekaru 72 wanda aka fi sani da 212f wanda ya baiwa shugaban kasa iko rufe kan iyakar kasar ga duk wani rukunin bakin haure da za su iya zama hadari ga kasar. A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma bankin duniya ya amince da ba da bashi na dala miliyan 250 na kungiyar gaban kasa da kasa ida ga kasar ghana don tallafawa harkokin hada-hadar kuɗi a wani aiki na gyaran sashen kuɗin kasar na tsawon shekaru biyar a wata sanarwa da bankin duniyar ya fitar ga dai idris abdullah bako da ƙarin bayani a wannan rahoton Ƙungiyar raya ƙasa da ƙasa ko IDA a takaice wani reshen bankin duniya ne da aka keɓe domin taimakawa ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi. Kuma kamar yadda sanarwar ta ce wannan lamuni zai taimaka wajen ƙara bunƙasa sashen hada-hadar kuɗi na Ghana bayan shirin gwamnati na musayan bashin cikin gida wanda ya shafi wasu cibiyoyin hada-hadar kuɗi a ƙasar. Masani kan harkokin kuɗi da tattalin arziki Hamza Tijjani ya yi ƙarin bayani kan wannan bashi da Ghana ta samu. Wannan bashi da gwamnatin ƙasar Ghana ta ciyo daga bankin duniya duniya kudi kimanin miliyan 250 na dalar amurka kudi ne da yake gwamnatin ta ciyo don ta magance matsala da wasu bankunan kasa ke huskanta da sannan kuma wasu cibiyoyin gwamnati baki daya to wannan ko ya biyo ne lokaci da yake gwamnati ta yi musayar bashi don tattaunawa da ta yi da asusun ba da lamuni don neman agaji to wannan abu da gwamnatin ta shigo da shi na musayar bashi ya addabi wasu bankuna sannan wasu cibiyoyin gwamnati ba sa iya yin tafiyar da harkokinsu kamar yadda suka bukata bukata to na ga haka ne gwamnati ta bukaci wannan bashi don a yi a taimaka musu a yi a farfado da su kuma matsala da ake huskanta na harkan kudin kasar ghana a yi a magance shi baki daya kamar yadda robert taliyeko daraktan bankin duniya na ghana liberia da saliyo ya ce wannan bashin zai taimaka wa ghana da masu hada-hadar kuɗi zai amfanar da bangaren hada-hadar kuɗi da tattalin arzikin ghana ta hanyar tallafawa masu ajiya da sauran masu amfani da kuɗi da tanadi sai dai masani kuma mai shari kan tattalin arziki sarki imran imrana hashir da ke ni ya ce wannan bashi zai taimaka ne na ɗan gajeren lokaci idan aka yi la'akari da matsalolin kuɗi da ƙasar ke fuskanta. Kudin ga babban kuɗi ne yana da matukar yawa amma kuwa idan ka duba irin basussukan da ke aje ba abu bane da zai taimaka mana kwarai hakan gaba saboda kamar ka je ka karbi rance ne za ka biya da shi basussuka ya za ka yi ka biya basussukan alhali kuɗin nan da kake karban nan rance ne ba wai kana sa cikin aiki da zai haifar da watan wasu kudade masu dimbin yawa ba saboda shi kudin ga ya ba mu walwala cikin kwanuka biyu saboda an ce ba kwana ba cikin shekaran ga kawai da sako duka ba ya ba mu walwala kwanuka biyu amma kuwa ba zai taimaka muna na dindindin ba wasu 'yan gana sun bayyana mabambantan ra'ayi game da amfani da bashin inda ya dace kira muke yi ma gwamnati kamar yayi kokari ya tabbatar da daidaituwa da saka irin kudaden da muke samu na tallafi inda yake ya dace da yake kasa duka da mu ci amfani kar dai zama na kaman kudade na shiga kuma abin da ake da su shine ana tattalin yadda da yi a yi nasara cikin zabe amma ba a saka waɗannan kudade wurin ci gaban kasa ne. 20 dola 250 biyu